على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم شروط جمع المذكر السالم شرطنا جمع المذكر السالم al'amsila misalai fazil muhammadun muhammadoci sun samu nasara muhammadoci sun samu nasara wato ba muhammad guda ɗaya muhammad da yawa ko hmm. na'am hadar al'aliyun aliyoyi sun samu nasara gaza ibrahimiyun ibrahimomi sun faku na'am hadar al'aliyun aliyoyi sun halatto sannan ibrahimomi gaba sun faku ba sa nan katabal ismailiyun ismailoli sun yi rubutu al-asdiqa'u abokai masu ikhlasi ne al-ummalu mustahidun masu aiki masu kokari ne al na'imun masu gadi masu bacci ne at-tujjaru rabihun yan kasuwa masu riba ne na'am al-qawaid قائدوجي لا يجمع جمع مذكر السالم إلا إلا العلم wato ba a yin jam'i jawa muzakkar salim sai dai alam dole sai ya zama sunan yanka an gane ko sunan yanka shi ake wa jawa muzakkar salim kamar da aka ce aliyu sunan yanka ne wanda aka samu wani aka ce aliyun isma'il isma'iliyun duwayennan sunan yanka ne ko kuma sifa ba sunan yanka ba sifa din kamar wanne za a ce kamar mukhlis mai ikhlasi kaga ikhlasi ba mai ba suna bane ne na mai suna kama a ce rajulun mukhlis ko rajulun mujtahid da kuma hurras kaga wannan hurras din masu gaji wannan ba suna bane siffa ne da kuma rabih rajulun rabihun kaga rabihun siffa na rajulun saboda haka wato ana yi wa sifa shi ma jam'u muzakkar salim wa yushtaratu fil alam an yakuna lil muzakkar alim yawa an sharɗanta ga alam kafin a yi mishi ne kafin ya zama jam'u muzakkar salim ya zama to a wato akali ya zama mai hankali aliyan min tai kuma ne wato sunan yankan ya zama mai hankali in sunan yankan ya zama to na dabba ko na abin da bai da rai ba a mai jam'u muzakkar salim kamar littafi yanzu kaga bai da hankali to ko da littafi wato ko da littafi an samu alam din shi to ba za a bai jan muzakkar salim ba kun gane saboda bai da hankali to shi dole ya zama na muzakar aqil khaliyan min ta ya zan ba shi da ta'u ta'anis kamar hamza yanzu hamza hamzatu ai sunan yanka ne amma zai yi a mai jan muzakkar salim ba zai yiwu a mai jan muzakar salim ba shi hamza ba za a ce hamza tuna ba saboda yana da ta'un usama tu shi ma usama ba za a mai jan muzakar salim ba saboda ba a aisha mace ce da ba ita ana nufin shi ya zamanto wato sunan yanka ga namiji kuma ya zama bai da ta'un ko ya zama siffa ga namiji ko ba ta'un din ya zama khariyar minar ta'i wa minar ya zama yawo wafinta daga ta'un kuma yawo wofinta daga tarkibi in akwai tarkibi to ba a mai Kaman a ce siba waiki siba waiki ga siba ga waiki ya zama murakkab to sunan yanka ne amma kuma murakkab to shi ma wannan ba a mishi ne. ba a yi mishi jam'u muzakkar salim saboda akwai tarkibi duk da wasu malamai sun ce za a iya cewa siba waihuna an gane wasu daga cikin malamai sun faɗa amma abin da ya furin jayi ba a yi kamar ba'al bakku ba'al da bak to shi ma wannan ba a yi saboda akwai tarkibi shi yashtaradu fi sifa an kuna da muzakkarin agil an sharɗanta ga sifa ya zamanto sifa na muzakkar kuma ya zamanto na mai hankali qaliyan min tai shi ma ya zama yawo fita daga ta'un laysa min babin af'ala yawa shi ma ya zama bai cikin babin af'ala fa'ala kamar bai za abiyar bai za aswar sauda to irin wannan ba a mai jan muzakar salim ba za a ce abiyar bai za bai za wuna ba aswar sauda sauda wuna ba a yi ƙungari duk wanda ya zo kan wanda yake daga cikin babin af'ala fa'ala to shi wannan ba a mai jan muzakar salim wala min babi fa'ala fa'ala kama gadban gadba rajulun gadban imra'atun gadba rajulun rajulun mai kuma abishan wamra'atun abisha to irin wannan ba a cewa gadban gadba gadbawuna ba a yi tunda shi yana daga cikin babin fa'alan fa'ala wala min ma yastawi fi muzakkar wal mu'annas kuma kada ya zamanto abinda muzakkar da mu'annas suke zama daidai abinda muzakkar da mu'annas suke zama mai daidai duk abin da muzakkar da mu'annas duk ɗaya ne to shi ba a kawan wani iri zamu ce muzakkar da mu'annas duk ɗaya ne rajulun sahur wa mar'atun sahur rajulun adlun wa mar'atun adlun adlun din namiji da mace ɗaya ne sahur namiji da mace ɗaya ne a gani junubun ba rajulun junubun wa mar'atun junubun to duk irin wannan wanda namiji da mace duk ɗaya ne ba bambanci shi ma ba a mai jan muzakkar salim yulhaqu bi jam'i muzakkar salim fi irabi alfaz min akwai wasu lafazza da ake riskar da su da jan muzakkar salim daga ciki akwai uluhu ulu din nan bai da mufrad mai mufrad din shi mafi tunda bai da mufrad ba a duk abin da bai da mufrad ba a mai jan muzakkar salim in kaga an mai to ba jan muzakkar salim bane mulhaqun nabi za a ce li annahu mulhaqun bi jam'i muzakkar salim da 20 mai mufrad na 20 ha 20 na da mufrad to tunda bai da mufrad ba a mai ja'a 20 rajulan 20 ya zama ni irabi fa'ilun marfu bi maza fa'ilu marfu bil wawi niyabatan an damma li annahu zamu ce jamu zakar salim li annahu mulhaqun bi jam'i muzakkar salim mulhaqun ba ba jamu muzakkar salim ba me yasa saboda bai da mufrad in bai da mufrad ba a kiran shi jamu muzakkar salim sai dai mulhaqun bi an gane da kuma ƴan uwanta 50 70 da sauransu na'am wa banun da banun wa ahlun an gane banun da ahlun da arjun da sinun da alamun duk wa'annan gaba ɗaya sai dai a raskar da su eh eh wanda yake da misali a cikin lafazin shi waladun wa waladun waladani bintun wa bintun bintani amma shamsun ba yana da masu shi ne shamsun laisa lahum masu. ko laysa la ay ko laysa lahum masil kaman kamar shi ma shi kadai ne to ba a cewa ƙamarani ko shamsani in kaga an ce shamsani ko ƙamarani min babu taglib ne wato shamsu shamsu wa kamar ya ce ƙamarani. eh kamar abubakar da umar ya ce umarani amma asali ba a yi na'am na'am ba'ala bak sunan wani gari ne فعل بكو نعم بسم الله الرحمن babu باب tayammum babu farallan tayammama wa amma fara'idit التيمم amma farallan tayammama سبعه guda bakwai ne النيه an daga cikin su niyya farilla ne inda masi wata yayin shafan fuska rado farilla ne wal fawl gaggautawa ma farilla ne wadar batul ula wato bugun kasa na farko ma farilla ne

yawancin eh, da fuska shi ne wajen farilla wajen da farilla zai fara shi ne wajen da zai fara niyya inda a wajen malikiya نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويجب عليه أن يحافظ على حدود الله ينا وجب ya kiyaye dokokin Allah kuma ya tsaya a wajen umarninsa da haninsa kuma ya tuba zuwa ga Allah mai tsarki kafin shi Allah ya yi fushi da shi tun kafin Allah ya fushi da mutum mutum ya yi sauri ya tuba daga kurakuransa ya tuba daga zanubansa wa shuru da tauba menene sharadin tuba sharaɗar tuba annadamu alama fata yin nadama a bisa abin da ya wuce mutum ya daɗe yana zunubi ya daɗe yana shaye-shayen giya ya daɗe yana zinace-zinace ya daɗe yana saba ma iyayensa to yanzu yana so ya tuba me sharaɗan tuba shi na ce yin nadama a bisa abin da ya wuce mutum ya riga ya aikata zunubai kuma zunubai da dama a da to yanzu yana so ya tuba to duk abin da ya aikata a da da suka wuce to ya yi nadama a kansu wannan ya ce Allah ya uda ila zambi da niyyan ba zai ƙara komawa zuwa ga zalibi ba ima baki alaihi min umri a cikin abin da ya saura a gare shi daga rayuwarsa sai yayi wannan niyya duk zunubin da nake yi daɗin na shaye-shaye da zunubi na zinace-zinace da sauransu to na yi niyya ba zan ƙara komawa zuwa gare shi ba a cikin abin da ya yi saura daga rayuwana wa ya yi turukal ma'az ta fi sa'adina sannan ya bar safan Allah a cikin lokacinta wato idan mutum na cikin saɓo sai aka yi mishi wa'azi a lokacin da ya ake saban ake so ya bari kamar ga kwalban giya a hannunsa sai wani ce ni tsoron Allah ga daina shan giya to nan take ya kamata ya fasa wannan kwalban giyan ne idan mutum yana rike da budurwa wato yana ta wasa da mace wacce ba matar shi ba sai wani ce kai ka ji tsoron Allah ba za ka yi sha'awa irin wannan abin da kake aimakarka ko kanwanka ba to nan take ya kamata ya yi nadama kuma nan take ya kamata ya tuba ya saki yarinya, ya dena an gane duk da akwai wuya ko a lokacin da mutum ke cikin sako nan take ya bari akwai wuya domin a lokacin shedan ya masa katutu kuma a lokacin yake jin daɗin wannan saban kun gane ba kasafai za a iya wa mutum wa'azi ya bar saban Allah a lokacin ba to shine ma'ana ya bar saban Allah a ciki a lokacinta in kana mutalabbisan biya. in ya kasance mai cuɗanya da saban Allah wala ya yahillu lahu an yu'akhkhira tawbah baya halarta a gare shi ya jinkirta tuba na'am wala yaqulu hatta yahdiyani kada ya ce har sai Allah ya shirye ni yace ni ba zan tuba ba daga zunubi na ba zan daina shan giya ba sai Allah ya shirye ni ba zan daina zinace zinace ba har sai Allah ya shirye ni to kada ya ce haka fa innahu domin lalle wannan yana daga cikin alaman ne yana cikin alaman shaqiyanci wal da tabewa da shafewan basira eh na'am hada da mutane ana iya yi amma wanda mai gaggai cewa ai zan iya na ga mutum na laifin kama hannun shi ke da shi mana zan yi an wulaƙanta shi ai ana iya keɓance shi a kira cana kan gare shi a rishi nasiha wani kuma za ka iya mai nasiha ga shi ga yarinya ka gaya mai gaskiya an gani nasiha ya fi tasiri idan an keɓanci mutum ko ka kira mutum kai da shi ka gaya mai gaskiya wannan nasiha ya fi shiga da a ce ka mai a gaban jama'a mutum zai kalli abin a matsayin an wulakanta shi saboda haka shi ba zai tuwo ba nan tasirin bayan din nan lokacin hajja na lokacin da suke aikata abin kada samu misali mutum rashin ne wannan da wuri a lokacin da yake tare da za ka iya cewa kana son ganin shi ke yi cewa in ka gama wannan in kun gama tattaunawa da wannan yarinya ina son ganin ka ina ba gari <laughs> kaga da zaran sun gama abin da suke gama yin tare da suka yi nasiha ka nuna da cewa ya ji tsoron Allah wannan yarinya tana da iyaye kuma tana da kaza tana da kaza kamar yadda shi ma nan gaba Allah zai hore mai yi aure in yi aure shi ma zai iya haihuwan ya mace shin zai ji daɗi a ce ainihin wato a ringa lalata da mahaifiyarsa zai ce a'a zai ji daɗi a ringa lalata da ƙanwansa zai ce a'a zai ji daɗi a ringa lalata da yayansa to tun da baka so a yi da mahaifiyarka baka so a yi da ƙanwanka baka so a yi da yayanka yaya kuma kai kake yi da iyayen wasu nan gaba wannan yarinya iyayen wasu ne wannan yarinya ƙanwan wasu ne wannan yarinya kuma yayan wasu ne bai dace ka ringa yi ba ka ji tsoron Allah kadira an gane ai wani bawan Allah ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi kawai shi ya ce ma Annabi ya Rasulullah ni ka ba ni dama in yi zina kawai wani saurayi don Annabi ba shi dama ya yi zina mutane sahabbai za su hukunta shi Annabi ya ce a kyale shi yace shin zaka yi sha'awa a yi da mahaifiyarka zina yace la yace to su ma mutane ba za su yi sha'awa a yi da iyayensu ba za ka yi sha'awa a yi da ƙanwanka ya ce la to su ma mutane ba za su yi sha'awa a yi da su ba za ka yi sha'awa a yi da yayarka ya ce la to su ma mutane ba za su yarda a yi da su ba sai bawan Allah ya shi wa nabi shi ka ji tsoron Allah ka tuba zuwa ga Allah ya nabi ce ya Allah ka shirya da shi sai wannan bawan Allah ba a daɗe ba a ce ya tuba ga Allah kuma ya zama to mutumin kirki sosai daga baya na'am bismillahir rahmanir rahim wala yalzamu alqada fi galibin yuzba baya lazimta a gare shi ramuwa daga wanda kuda ya rinjaye shi mutum ya bude baki sai kuda ya shige bakinsa baya lazimta a gare shi a ce ya rama au gubar dare ko kuma ƙuran kan hanya ya shige mai irin yadda ake aikace aikacen nan sai ƙura ya shige wa mutum baki da mutum ya yi kaki sai ya ga ƙura ya fito daga bakinsa makogoran shi shin zai rama in azumi yake yi aka ce ba dole bane ya rama au da ke ko kuma hatsi hatsi nikakken gari ko ma'aunin siminti liswani iji ga mai sana'ar siminti yana auna siminti to da ya yi kaci kawai sai ga siminti a magogaro. yaya maganar ramuwa ba maganar ramuwa wala fi hukunatin min ihlil ko kuma allura wanda ake yin shi ta zakari wato da can akwai allura wanda su likitoci suke yin shi ta zakari to in an yi wannan allura baya karya azumi shi wannan duk wani allura wanda baya matsayin abinci to bai karya azumi ba alluran da ke karya azumi shine alluran da yake matsayin abinci wanda in an yi yana shiga uwar hanji ne amma allura wanda yake bin jini kamar alluran asma ko da alluran da ake na pneumonia duk wayannan gaba ɗaya suna bin jini ne to irin wayannan ba sa karya azumi kun gane eh wala fi dubur ja'ifa ko kuma cikin mai mai da ake sawa mai operation mai wanda ake sawa mai operation shi ma wannan baya karya azumi wa yajuzu lis-sa'im aswaq yana halatta ga mai azumi yin aswaki fi jami'i nahari a cikin dukkan yinin sa gaba daya zai iya yin aswaki wal madmadatu lil 'adash da kuma kuskuren baki ga mai atishawa ga mai kishiruwa kai wato kusuran baki ga mai mutum yana bakin shi ya bushe sai mutum ya kuskura baki dan ya dan samu damshi to wannan ya halatta ku an gane kuskuren baki ga mai janaba kuma ya halatta wayan gari da janaba mutum zai iya wayan gari da janaba in ya so daga baya ya yi wanka wal hamil idza safat alama fi badaniha ita mace mai ciki idan ta ji tsoron abin da ke cikin cikinta to ta samu ta karya azumi amma ba za ta ciyar ba aka ce ta karya azumi kuma ta ciyar wal murdi'u idza kafat ala waladi kamar su malikiya idan ta ciyar din to daga baya in ta haihu za ta yi me za ta rama su a fahimta malikiya ita mai ciki in ka ji tsoron ɗanta zai galabaita zai sha wahala ta karya azumi in ta karya sun yi saɓani za ta ciyar ko ba za ta ciyar ba wasu daga cikin malikiya suka ce ta karya azumi ba ciyarwa amma maganar ramawa ba ƙaunar wahidan za ta rama a mazhaban malikiya an gane wannan ko amma a mazhaban abdullahi bin abbas ba wanda babu wani fatawa na sahabi da ya wuce wannan fatawa din na ibn abbas shi fatawan ibn abbas gaba daya mace mai ciki da tsoho tukum tukum da mace mai shayarwa da kuma mai wa'annan da mara lafiya wanda irin rashin lafiyar nan mai tsanani kamar ulcer mai tsanani chronic din nan wanda mutum ba zai iya yin azumi ba sai ya zama to mutum ya karya azumi to Abdullahi bin Abbas a cikin fatawansa ya ce mutum zai ringa ciyarwa ne a madadin ramuwa kuma idan mutum ya ciyar ba zai rama ba Shi ne mazhaba na ibn abbas an ce babu wani fatawa babu wani fatawa da aka sani daga wani sahabi ban da wannan fatawa an gane wannan ko kamar su malikiya sun ce za a rama malikiya sun ce wato idan mutum ya ciyar din sa'annan kuma bayan ramadan zai rama an gane wannan ko eh wal murdi'u idza kafat ala waladiha mace mai shayarwa mace mai shayarwa idan ta ji tsoro ga ɗanta tana ganin ɗan nan zai galabaita idan bata idan tana azumi idan tana azumi nono ba zai bubbugo da za a shayar da yaro ba walam tajid man tastajiru kuma bata samu wanda za ta suhurta bata samu wacce za ta ɗauki hayansa ya shayar mata da yaro ba aulam ya kabal gairaha ko kuma baya karɓar nonon waninta aftarat wa at'amat ta karya azumi ta ciyar an gane ku hmm. ta karya azuminta ta ciyar kuma za ta rama daga baya wa kazalika shaykh al-haram haka nan tsoho tukub tukub shi ma na'am yut'imu idza aftara shi ma tsoho tukub tukub zai karya zai ciyar in ya karya azumi na'am wa misluhu man farrada fi qada'i ramadan misalin shi wanda ya sakaci wajen ramuwar ramadan hatta da kala yayin ramadan har wani ramadan daban ya shiga gare shi wato ciyarwa a cikin wannan duka ciyarwa mudu ne daga kowane yinin da zai rama zai ciyar da mudun nabi an gane ku kaga ce zai rama duk wani yinin da zai rama zai ciyar ne na'am na'am eh Hmm. ita ban gane ba ita ta kasa yin azumi eh. yana na ana binta shiyarwa hmm. ana binta ciyarwa ciyarwa shine abin da ya haukanta kuma ana binta idan da ta samu dama za ta ciyar na'am na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wa mustahabbatu kathiratu mustahabban sa suna da yawa min hatar ku kasirun min min qira'atul qur'an daga ciki akwai barin da yawa daga cikin karatun qur'ani mustahabban itikafi ko ba a so mai itikafi ya yawaita karatun qur'ani na'am wa tarkul kalam da barin zance ba a so mai itikafi ya ringa yawan surutu wani sha da shi da rera waƙe an gane ko mai iji hajji ne mai dawafi kenan to mai fi ba a so ya yawaita karatun ƙur'ani abinda ya kai shi makka shi ne aikin hajji zai duba abinda ba a cika yin shi a can wajen aikin a najeriya ba misali abinda ba a cika yin shi a ƙasar shi ba shi zai duba A kaga dawafi babu inda ake yin shi zai makka ko amma karatun qur'ani ana yin shi a makka ana yin shi a najeriya abin da ya shafi sa'ayi ba a yin shi a ko'ina sai makka to irin wannan abin wanda ba a yin shi a ko'ina sai makka shi ya kamata mutum ya fahimta sosai amma karatun qur'ani zai same shi a najeriya da yawa an gane na filfili zai same su da yawa a najeriya an gane ku karatun qur'ani da kuma menene yanci wani shadi shi'ir da rera waƙi kada mutum ya je makka ya zama ya rasa abin da zai kawo sai ya zauna ya tare wake ya kan shi lokaci eh wa tarku shurbil ma'i illa li adash ya bar shan ruwa sai dai akwai kishirwa kun ga wannan wato mutum ba zai san hikiman wannan ba sai ya je Saudiya ne idan ka je Saudiya ka zo kana ta shan ruwa kana ta shan ruwa ka ji da ruwan zanzan kana ta sha to nan gaba kana da wafi sai fitsari ya kama kaya za ka yi da ka cikin biliyoyin mutane ila kana cikin tsakiya ko kana can farko farko ma kana gab da ka'aba mutane sun kewaye ka to yanzu ga fitsari ya matse ka ga shi ka yi dawafi guda hudu ko biyar saura uku yanzu ya za a yi kuma kafin mutum ya samu ya yi dawafi guda daya yaya aiki ne ka samu ka yi dawafi guda daya aiki ne jajawar to ga shi ka yi dawafi hudu saura uku ga shi fitsari ya matse ka kuma gashi in ka fita ma in ka samu ka fita kaje kai fitsarin to za ka sake sabon wafi ne yanzu ya za a yi kaga wani wani yana iya fashewa da kuka saboda gashi ya yi wafi guda hudu wanda ya kamata a ce ya karasa uku yanzu ga fitsari ya zo mai <clears throat> shi kenan in ya zo zai sake sabo ne gaba daya ga irin wahalar da ya sha wajen ɗawafi din da sauransu saboda haka idan mutum yana aikin haji in za a bashi shawara daga cikin shawarwarin da ake bashi kada mutum ya ci abinci kada ya sha ruwa sai ya yi dawafi ya gama da zarar mutum ya gama dawafi ya gama sa'ayi in ya so ya je ci abinci shi idan ka zo ka ci abinci kana dawafi cikin ka ya lalace yaya ka yi dawafi ɗaya ka yi fi ka uku ila ma ka yi na shida ga ciki kuma ya zo ne in ka ce za ka yi na bakon to cikin zai lalace har za ka zo ka yi bayan gida kana wafi kowa zai kanka ka ki bayan gida a wajen kuma ka saki bayan gida wafi ya riga ya lalace za ka sake sabo to ya ke nan za ka yawa daga cikin mutanen da ba sa jin shawara sai ga wani ka gan shi ya yi bayan gida duk haramin shi gaba ɗaya ya lalace kuma dole ne a lokacin in harami ɗaya gare shi haka zai fita cikin jama'a ga kashi ga kashi nan ga kuda na da haka idan mutum yana da wafi shawarar za a bashi na farko kada ka ci abinci kada ka sha ruwa an gani saboda kada cikin ka ya lalace ko kuma tsari ya matse ka ya lalata ma da wafi na'am wal yukthir al gharib min at tawaf sannan bako ana ba shawara ya yawaita wafi fa innahu afdalu fi haqqihi min domin dawafi shine abin da yafi dacewa ga a cikin ga haƙƙinsa biyar da nafilfili shine ma'ana mina ruku yafi dacewa biyar da nafilfili nafilfili kana iya samu a garin ku amma dawafi ba a samun shi a ko ina sai ina sai maka eh wa yustahabbu liman jalasa fil masjid an so ga wanda ya zauna a masallaci an yi tawadda kaaba ya fuskanci ka'aba وتقرأ القراءة والتلبية an gane ko an so ga duk wanda ya zauna a masallaci ya fuskanci Ka'aba kuma an karhanta kira'a da labbaika labbaika a cikin sa idan mutum yana da wafi, an karhanta ya ta qira'a an gane ku na'am wa alaikum salam Eh. tambayar da waɗanda wakewa, an ce wajibi ne idan mutum bai sa hula ba kada ya shiga sahun gaba a cikin sallah wacce haka eh abinda za ka yi ce don Allah a taimaka muku da littafi ba shi kenan ba ba magana rashin kunya a cikin addini hujja ake nema dan Allah a taimaka muku in dai har da gaske dole ne za ku kiyaye shikenan amma dai ba dole bane amma ana bukata ku sa hulan ku sa hulan a gani amma a mai da shi dole za ga mai wannan magana za ga yana jan wando a ƙasa mai wannan magana ya katsa mu. duk wannan gaba ɗaya suna da nasi ba zai yi magana kansu ba sai ya ɗauko matsalan da bai da dalili a kai ke samari a ringa sa hula saboda abin da ke bambanta ka da fasto kenan bai sa akwai faston da ya fi ka iya sa hula ba shi dai sa hulan yana da kyau amma a ce dole sai an sa hulan za a zo sahun gaba ba dalili a kan shi an gani? ina ganin yusuf al da yake wani bayani cewa a misira akwai wani masallaci a misira wani tsoho ya sha ma kanshi alwashi duk sanda ya ga saurayi bai da hula zai kore shi daga ya zo masallaci ya ga samari ba hula sai ya kore su ke gidansa hula Ba ya halatta a zo a yi sallah a wannan masallaci ba hula to nan sai ya samu tsohon ya ce kai bawan Allah wannan aiki da kake aikatawa kana ganin zai zama alkhairi nan gaba ga musulunci da musulmi tsohon ya sa ido yana kallon shi In ce wannan abin da kake yagata wa'annan kananan yaran da suke zuwa masallaci su ne manyan gobe idan ka kore mana su to nan gaba za su zamanto mana matsala za su zo su girma muna so su zo masallaci su yi sallah suke zuwa gara ka kyale su yi sallah ba hulan nan ya fi alkhairi su saba da sallah ya fi alkhairi da kore su da kake yi in kana kore su nan gaba zai zamanto ana neman su zo masallaci su yi sallah babu dama sai ya zama to masallaci ba kowa sai tsofaffi ina ba gane wannan wani irin tunani ne wanda shedan ya samu wasu tsofaffi sai shedan ka ga tsoho ya dage yana ta yaki da rashin hula a hali babu wanda ya sa shi Allah bai sa shi wannan aiki ba manzon Allah bai sa shi wannan aikin ba wai sanya hula a cikin littafin fiqh da yake karantawa tun daga qawaidi har zuwa mutasar mai hukuncin sa hula ya gama karantawa ta tasba zai ga hukuncin hula ba ko kun taba gani ko da wasa mai ahalari ko mai kawaiji ko mai ahalari ko mai ashmawi ko mai mai qurtubi ko mai ibn rushd ko ibn ashir ko kaza ko kaza yayi magana kan hukuncin hula a cikin littafin malikiya kaka hula bai da hukunci to ba sai kai mamaki su ɗan malikiya kuma sun fi kowa zafi kan hulan kuma ai a tambaye shi a ce dan Allah a taimaka mana in akwai wani hadisi ko akwai wani littafin fiqhu da malamai suka yi magana kan hula don Allah a taimaka mana da shi kuma a gaya mana hukuncin hulan wani lokaci mutum ya ɗanyi ƙoƙari shi don Allah muna son iyayenmu da suke magana kan hulan nan gaskiya da siya ne mai kyau suna taimakon al'umma ne amma don Allah saboda abin a yi maganin abin a taimaka da dalili kwarai da gaske Eh. su fita wasu ma gaba ɗaya kan kore su daga masallaci ne duk wanda ya zama shi da wula ya <laughs> ana ta koran hafi zai eh. to irin wannan kaga ɗin ba wai an yi da gaske ba sai a samu liman a ce akar makalla ku ne malamai na wannan unguwan gaba ɗaya kuma muke girmamawa dan Allah malam in hula tana da hukunci dan Allah a cikin littafin fiqh a taimaka mana da shi shikenan shi ma mutum da ya dan fisa ilimi zai yi tunani akan abu a bar wayannan shirman shi ma wani lokaci yana yin shuru ne kawai saboda kawaici shi limamin ya san babu to da zaran su wayannan wani wasu kawai sun yi ritaya ne daga aikin wasu suke so su su wani wa musulunci aiki wani dan boko ne ya ritaya wa laifuwa ba kuma ce mu ke su bar sabu ba ya kan ce mu tashi da wuri sai ce da tije su tsaya a bayan shi sai eh, kaga da tije da tije su tsaya a bayan shi abu ne mai kyau in suna da ilimi in suna da ilimi ko limanci ma an fi son mutumin da yake ya fi shekaru in ya fi ilimi to shekarunsa na da tasiri gara a ce su suke kusa da liman fiye da ƙanana ko samari misali sannan kuma yin nasiha gare shi ina ganin tun da hulan bai da wani mahalli wani muhimmi zai iya cire shi a gefe kuma zai fi tasiri ya ce wani kawo ko muke girmamawa ku ne kaza don Allah ka yi mana ka yi min wani abu da Allah ka dan mun kara don Allah ka taimaka ka dinga sa hula za ka zo san gaba domin wasu mutane sun mun magana ka to ina ganin in ya kira shi da shi da shi ya mai magana kila washe gari kaga canji amma wannan abin da yake yana cewa ko yan hizba kuna sa ai wanda yan hizba suke sa mai dini ne ai eh, wannan wannan hana sallah ake sawa a gane suna yan hizba ba na mutunci ba ne wannan wanda ni da za ka ban ma ni ban goyon bayan na wannan yan hizba ban san wannan mai tsini ina in kaga kaga abin da nake kyama a rayuwa in ga mutum ya sa wannan abu mai tsini da sunan wani hizba yake sai an sa mai tsini me zai hana sa hula kawai sai an sa mai tsini hizba zai yiwu nisan da kamar ana sha'awa ne duk abin da yahudawa suka yi a ringa koyi da su yanayin wannan hula daliban zai sa yana da mutunci kaga limamin kawai ya zo da wani abu mai tsini ya ce a gyara sau wannan kaga ne ba haramu bane amma ba za ka yi sha'awan bin sallah ba ko ya za a yi kuma a ce ni da abin da liman za a kyamaci liman ya sa ya za a yi sauran mutane a bar su sa sannan kuma za ga yanayin shiga zai ga wani shigan an yi shiga irin na arnan an wato ta bangaren wato limami da mai wa'azi ba a so amma ta bangaren hizba sai ga ana so to shi wani abu mai zubar da mutunci ga mutum ya kamata a ce an cire shi ga abin nan da irin wannan ne suka yage mu sai ga da dan hirba ya kada gemu shi ma saboda koli da yana ganin kamar soja tirenin na soja ba zai yi ba sai an cire gemu hmm. in dai har zaka harba bindiga inda gemu wato shi eh, a bula din zai dan makale a wajen gemu amma sai turawan america suka yi rubutu zuwa ga gwamnati cewa a gaya musu dalilin da ake tilasta wa mutane sai sun afirke mu musulmi ta ce su gaskiya sojojin amerika za su kai ƙara zuwa kotu su addinin su ya ce su rinka barin gemu kuma haka aka yi sun kai ƙara kuma dole ake barin su suke barin gemu a amerika amma a najeriya ba zai yi ba a najeriya ba zai taɓa yiwuwa soja ya bar gemu ba ko da a arewa ne inda musulmi suke ba zai yiwu ba amma a kasashen turai yana yiwu ya ma yiwu an gano wannan to irin wannan wato yana da kyau a ce a ringa sa hulan kamar yadda aka yi magana yana da kyau gaskiya a ringa sa hula amma mai da shi dole ko mai da shi sharadi na limanci ko kaza gaskiya ba dalili a kan shi an gane abin yayi zafi sosai akwai ranar da na je masallacin layin mu zan je ba da sallah eh. sai na ce ban fita ma da hula wai da na shiga masallacin mm. wallahi wanda da yana cikin masallacin da ya hango ni haka ya ga alaman ba hula ya yi wuce ki ruwan kaki kurin eh eh waje wallahi ya wani kaki wallahi fita yi eh, wani zai cire hula sai zo ya kaba maka kaga yadda suka ɗauki abin da muhimmanci har ma suna ganin kamar in an bi ka sallah baka da hula sallah ba ta yi ba a gari babu alaƙa tsakanin sallah da hula ba su da alaƙa amma dai kawai yana da kyau a ce imami yana da kamala gaskiya a ne san masallaci da har da alkyabba alkyabba in za ka yi limanci to za ka ma alkyabba ka'ida ne ka'ida ne sun ajiye shi a gefe in za ka yi kawai sai a zuwa da ka shiga ka sau ko sai a ka shiga wajen sai a samu alkyabba in ka idar da sallah sai ka ajiye musu kayan su wayannan gaba kaga mutum ya ringa yin aikin da ba wanda ya sa shi ba da ka sashi aikin sai ce aiki ya mai yawa <laughs> na'am ina sallah ina da shi farwa wani musulunci eh ma ana sallah ta kasa wani irin bukwani ne mu babban ta shi ni ban shi to matasa mm. to za ka sashi ni ban shi shi gaba kawai wani saurayi ya zama sauma

sai zo kusa da shi kawai sun kuya kawai sai ya gyara mai wanzan shi ya maimai da wanzan shi nisfu sa da ya maimai da wanzan nisfu sa aka ci gaba da sallah shi kuma dan bokon kawai da yake yana da fahimta kawai da ya idar da sallah da shi komai ba an gane to kaga dan bokon ya kyautawa wa kanshi shi dai wannan dai yayi caji ne an gane yayi caji amma kuma kila ya samu nasara kan al'amarin Allahu a'lam sai ya yi caci eh, kuma za ka abu mamaki da ɗan bokon zai yi magana yan kwamitin nan da suke magana kan hula za su taimaka ma dan bokon wajen jirama wannan saurayi wanda maganar ɗage wandan yana da muhimmanci sosai fiye da maganar hulan da suke magana kai amma sai su dinga ba da muhimmanci akan hulan da babu nassin da ya ce a ba da muhimmanci akan shi haka nan ne amfanin tabbiyar a wurin sun ya riga in ya jawo wani da cikin da ta ya riga ya zo da ita in dama take mai ita ba tana nan ba a wai dai ya zama to ya rayar da sunna dai ya dai rayar da sunna masha Allah an gane to akwai mutane da yawa suna son kawo gyara amma yanayin yadda za a kawo gyaran ne matsala dole ne mutum na so ya gyara kuskure sai ya san cewa ga yadda ake gyara kuskure an gane wani yana so ya gyara kuskure amma wajen gyarawa sai ya ɗauko barnan da ya fi shi an gane yana da ikhlasi yana da kyakkyawan fata gyara yake so a yi rabin wannan inda ya gamu da wani to zai janyo bala'i ne da ko fitina a masallacin da sunan yana so ya kawo gyara Allah shi yi. na'am na'am ibn rushd eh. bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim amnun alayya ya sayyidi bitawbah maqbulatun ya man ilayhi Tom nun alayya yi baiwa a gare ni ya sayyid ya shugaba na yi mun baiwa da me ba yana magana waye sayyid din shi Allah subhanahu wataala kai mun baiwa a baiwa a gare ni ya shugaba na da tuba tuban nan maqbulatin amsashiya ya man ilayhi ghadaba ya wanda kwadayi yake gare shi duk kwaɗayin mu gaba ɗaya yana nan zuwa gare shi ne ya siƙaci ya amule ya uddaci sabbitni fi dunya wa fil akhirati ya aminci na ya amali ya buri na ya uddaci ya tattali na sabbitni wato ka tabbatar da ni a cikin duniya da kuma cikin lahirata na'am waghfir li walidayya ya rahmanu maghfiratan ya ummu hal amanu ka gafarta ma iyayena ya Allah mai rahama irin gafara ya ummu hal amanu wanda aminci ke game ta na'am واغفر لكل مسلم ومسلمة وللوالدي وللذي علمنا وعلمه واغفر لكل مسلم كي غفر لكل مسلمي namiji wa musulma da musulma mace walillazi allamana ya Allah ka gafarta mu wanda ya karantar da mu addini wa allama da shi ma wanda ya karantar da shi hmm. ya rabbi waja'alna nazima abiyati Hmm. min allazi amanta min ayati ya ubangiji ka sanya mai tsara baituttuka min allazi amanta mai tsara wayannan baituttuka ka sanya shi daga cikin wayanda ka amintar da su fil ayati a cikin ayan qur'ani ka sanya daga cikin wayanda ka amintar da su yan aljanna ne su an kai ko hmm. masha Allah wa alaikum salam akwai dawafi na nafila kawai wanda kawai da kasa ana sallar nafila mutum kawai zai je dawafi ganin damar shi kawai ana yi eh na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim ibn ashir eh. wasal shafa'atan wa khatman hasana wa ajil al-awwata iznil talmuna eh duk ana magana kan aikin hajji ne hmm. wato ka roƙi Allah ceto in ka je can wa khatiman hasana kuma ka roƙi Allah cikawa mai kyau wa ajrin awata kuma ka gaggauta dawowa gida biznil kalmuna domin ka cimma burinka kana gama wannan aikin haji ka gaggauta dawowa gida iyalanka su ganka domin ka cimma burinka wadkhul duhan wasbah hadiyatan washab hadiyatan surur ila al-aqarib wa man bika yadun wadkhul duhan in za ka shigo najeriya za ka shigo ƙasarka ka shigo da hantsi kuma ka abotar da hadiyatar suru wato hadiya na farin ciki ka halatto da kyauta na farin ciki ga mutane ka zo da tsaraba in za ka dawo daga aikin hajji ana so ka zo da ne da tsaraba tsaraba na farin cikin ka dawo lafiya zuwa ga dangi wa manya duru bika da kuma duk mai kewayawa zuwa gare ka ka kawo tsaraba ga dangi da kuma abokan arziki masu kewayewa suna taya ka murna ka gama aikin hajji an gani na'am ba mai tawa ba mai na'am kenan irin wanda suke hamasan nan na wani suka zai suka dawo su ba za su wuri komai ba na su su ba za su kawo wani wannan ba kuma su zai lillahi ne ba za su zo da galiba yadda na tanci abin wato rashin kudi ne yake kawo wannan galiba yadda ƙasar take ne wani zai kuma ce ya tattaro kudin gaba ɗaya ya dawo da shi saboda ya yi wani abu da shi za ga wani yana ta economic a can wajen baya cin kayan daɗi duk wannan su apple din nan su shinkafa kaza din nan duk baya ci an gani yana nan yana ta kukuta kuɗin yana kukuta kuɗin saboda ya tara kuɗin ya zo ya jajali ko ya samu hanyoyin samun kuɗi kun gane wannan galiba masu yin haka 'yan najeriya ne ya yi to kuma yanayin ƙasar da yake hukunta yin haka eh wanda aka biya musu haka ne mutum ya ɗan tattara kuɗi sai ya ɗan dawo da ɗan dubu ɗari da wadda hamsin ko dai abin da ya kama da wannan ya dawo gida ya ɗan yi wani abu da shi amma mutumin da yake mawadaci dama mai kuɗi ne mai ruwan da wannan ɓata lokacin zai tsaya ne ya ci abinci mai daɗi sosai ya kula da kanshi ya dawo ya dawo bulbul saboda aikin hajji na da wahala in mutum ya je aikin hajji da wuya kaga ya dawo da kiba da wuya kaga ya dawo irin cikin ni'ima za ka ya dawo a bushe bakin irin za ka ya dawo saboda in mutum na aiki in mutum zai yi aiki tsakani da Allah to sai ya kusan yin ihu wani lokaci Wala ko wani bawan Allah aiki mu da shi ya ce wallahi daga wannan aikin haji ba zai ƙara yin wani ba shi bi shi dama duk mutanen da suke zuwa aikin haji dama abin da suke kina aiki in suke sha'awar ya aiki wallahi kin ba zai ƙara sha'awar ya dawo ba wallahi sallahi duk sanda ka ce a zo a je dawafi ko irin wannan abun hankalin shi a kashe shi sannan akwai tafiyan da ake yi daga nan ake daga arfa zuwa muzdalifa wannan tafiyan da ake a ƙasa din nan inda mota in ka tsaya maka shiga mota to sai mutum ya kai sha ɗaya sha biyu da rabi ma kai ba Ba ma shi ƙasa Tume za? An ah. hana duka ma hanyoyin Saboda? mai sabi din abin da na ok magana mutuwa din nan ai wannan abin yana da wahala za ka yi wani tafiya kusan tafiya zan iya cewa in na ce ya kai daga nan wajen zuwa eh, zuwa jaji kila fahimci kuskure ba eh wallahi kila ya fi daga nan zuwa daji. amma kuma za ka yi sukuni za ga mutum abin da ba taɓa yi ba za ka yi shi a ranar to mutumin da bai saba yi ba yana tafiya yana kuka magani to irin wannan tafiya din mutum bai saba ba to ka in ka zo kana ka tana nan da yawa irin wannan tafiya tafiya ka yi a ƙasa to mutum ya dawo in ba dama mai karfin imani bane daga nan ba zai ƙara tunanin zai je aikin hajji amma wani ko za ka daga zuwa duk mantawa yake da wannan wahala sai ga aikin haji kamar haihuwa ne ga mace mace wanda ba ta san mace wanda ta sha wahala wajen haihuwa ni ba zan ƙara haihuwa ba bayan ta yi wata uku sai ka manta sai kuma da sha'awar ta samu jariri an gane to haka ne za ka duk wasu masu zuwa aikin haji sai ga da da za su ce wallahi za su tsara koma ba mutum ya sai kuma ga in ya ga wani za shi sai ga duk sha'awa ya kama shi da ma shi ma yana daga cikin masu zuwa aikin haji wannan shekara eh na'am eh, ai wani ka ce a ba kudin da zai baka ba eh, wani in ka ce a ba in ce ka ce baka kudin da zai baka ba misali sai in ka amsa daga baya ka lalaba ka je ka siyar da sani ba an gani sai din labari kawai ka bude wani shago da ba kai abin da ya dame ka kenan rayuwa malam malam halin da ake ciki a Najeriya kuma malam Allah dai sauki yanzu ba abinda mutane ke bukata face hanyar da za su samu hanyar samun dan rufin asiri an gane shi kuma wani da zai duba wannan kawai shi zai duba kawai bari ya biya ma aikin hajji kai kuma kana nan akwai abubuwan da suke cin ka da yawa wanda kana so ka biya bukatansu da zarar ka samu kuɗi kai shi nan za ka nufa an gane to shi ne yanayin da abin da tafiya shi kuma wanda ya baka wannan kyauta zai fi so abin da ya baka nan ka yi an gane ba zai baka ba shi yana so a ce shi ya biya ma aikin hajji abin da ke so shi ne ya kai ka an gama aiki. <laughs> ai masu kudi ba sa dubawa mai kudi bai duba bukatan ka shi kawai abin da ya gara man yi da rai da shi zai wani mafi magana ya gaba yau eh sanan zai gaya ma ya ce wani ka shirya kawai ka ji ka je za a yi fasfot fasfot ne kuma kai kawai za ka ji labari kawai ka ce zo za mu je a ɗauke ka hutu ne sai a nan za ka gane ba a ce ba yi magana aikin hajji ne ta Gana gane in insha Allah ka je ga wa iyalanka nan da sati ne za ka bagar wallahi wasu ba sa bayarwa yan kaɗan ne suke da fahimtar gaban ba guzuri wani bai da ko kwabo abinci ana ci da ƙyar ana ci da ƙyar an biya mai aikin hajji kuma zai je yi wata ɗaya amma ba a bashi kuɗin da zai bar wa iyalai ba kuma shi kullum sai ya fita sannan ya samu abinci saboda in an biya wa mutum aikin hajji ya kamata a dan ajiye mai dan kuɗi haka nan wanda zai bawa iyali a ban mai karanci a ce an bashi dubu hamsin don rashin lafiya na iya zuwa da wasu abubuwa da dama za su iya kullowa wanda abin da wasu kuma masu zagan suka biya ma aikin hajji sun kawo buhun shinkafa buhun man abin da kai garwan man gyada galamin man gyada ɗan ƙaramin galan nan taliya da wasu ɗan abubuwa za su kawo su ɗan ajiye sannan sai a dan baka kuɗi irin dubu ishirin a ce ga kuɗin ce bane kaga wannan yayi mutum zai je aiki hajji da ɗan ƙarfi ƙarfi haka nan ba tunani sosai a kwarai da gaske ai wannan ai iyalan ai ba taɓa samun irin wannan kulawa ba kuwa dubu ɗari irin wannan za su ce Allah maimaita mai su ta munna na'am ai eh, an hana kenan Thank you. Allah ya sauke kenan an kauce hanya kenan na yi tsaki wa iya zila bismillah eh, rahim wa ghaslu kal yadayn lil ku'aini ka masu simkhatil simkhayil uznain bizau salih wato da wanke wanka ga hannaye zuwa zuwa ainihin wuyan hannu kazaka masu simkayil uznaini yi hakanan shafan wato ramun kunnuwa shafan ramun kunnuwa duk wannan sunna ne shi ma wa fadlu al bada'u bi ghasl al khawafi in kana an ji wa ra'atan talif eh talif dan ana magana kan wanka ne ka kara manta hmm. daga cikin musafan wanka akwai farawa da wanke khabasi in kana an jismin in har akwai khabasin ga jiki wara'atan sallisi salli shi kuma abin da ya shafi kai a ukunta a zuba ruwa a kai a bubbuga su uku wato a zuba ruwa a bubbuga sannan a ƙara zuba wani ruwa a bubbuga a ƙara zuba a bubbuga su uku wa a a wudu'i wa hadd washi yibo washi wa bil yamin wal a'ali fabtadi wa a a'da'il wudu' da wanke gabobin alwala bi ka kadaita shi gabobin a kadaita wato kada a wanke su uku ko so biyu duk gabobin alwala gaba ɗaya za a wanke shi ne so ɗaɗɗaya kawai gaba ɗaya a wajen wankan janaba sannan fafta dibil yamin wal a'ali ka fara da gefen dama da kuma sama a wajen wankan janaba ana fara wanke gefen dama ne sannan kuma a fara wanke saman jiki kafin mai kafin kasan jiki eh wa gasu kal yadaini lil ku'ain da wanke wanka hannaye zuwa zuwa ainihin wuyan hannu na'am kazaka masu in kai udunai haka nan shafan ramukan kunnuwa na'am wa fadluhu albadau bi ghusl al musabban wanka farawa da wanke khabasi in kana an jismi in akwai khabasin a jiki na'am wa rasa sallis sannan kuma kai wa sallis ra'san ka ukunta wanke kai wa ghusl al a'da'i wudu'i da wanke gabobin alwala sannan gabobin nan ka kadaita su na'am wabtadi bil yamin ka fara da dama wal aali da kuma sama ka fara da dama da saman jiki Allahu a'lam masha Allah na'am nan muka tsari eh na'am a to bai wanka da yan uwan kai ake magana yayi shi da sai ya wadatar da kai wadatar da yan uwanka me shiga da yan uwanka cikin maganan ya biya kai kai biya ba aikin haji yan uwanka kuma in suna cikin tsanani Allah ya wadatar da su ba shi kenan ba in kuma kai Allah ya sa ka samu wadata nan gaba za ka taimake sai ka taimake su amma shi ba abin da ya shafe ba abin da ya san su ne ma shi eh ko kuma uwan shi wanda ya biya shi hajji a to ai wannan dama an saba yi wayannan ɗabi'u ne na mutane dama su mutane dama sai ka rasa ma abinda suke yi don Allah suke yi ko kuma suna yi ne don wani abu saboda na gaya muka kowanne wani mutum shahararre ne shi babban ma'aikacin gwamnati ne yana da mukami sosai a gwamnati billahi lalli da aka nuna mun wani aka ce dan uwan shi ne na yi mamaki an ce wanci ne ma uwa ɗaya uba ɗaya amma kaga wannan wani ya galabaita wujiga wujiga shi kuma wannan mutumin babban ma'aikacin gwamnati ne billahi lalle zai iya zai iya siya mai gida zai iya bashi jari zai iya mai komai ko ba zai fi komai a cikin shi ba amma kuma wannan wa yana cikin wahala mai tsanani amma kuma za ga an ce ya sayi mota ya ba bangare kaza ya biya ma wani aikin haji ya yi ma wani kyauta amma irin wannan kyauta zai samu yayin shi kuma ba wai faɗa suke da yayin ba balle a ce sun ɓata sun yi baran barani wannan yaya uwan uwan su ɗaya uban su ɗaya kuma yanta irin wannan abubuwan na faruwa wani za ga abokin shi ne ma haka suka taso da abokin zai samu wadata amma sai dai abokin ya ji labarin yana ta alkhairi ga wasu sai alkhairi ga abokin shi sai ana samun wannan an gani wani man ka ji labari an ce mai kuɗi za ka yi mamaki a ce mai kuɗi ne ta ce wani aikanin wani ne ai wani kanin gwamna ne ko wani kanin wani ciyaman ne daga ka tawa maki wannan kanin shi ne saboda haka mamaki to mutumin da yake da irin wannan mukami ai zai alala kalli ma ya bude ma wannan mutumin ko gafi ne ma ya samu zai samu abinci to ba zai mishi ba malam mun ainihin wanda shi yake kula da wajen su sojan kuma babban ya dama tsohon sojan shi kan da suke wajen bakwai da ke kula da su wallahi baban shi dan takalmi ke tasar ba ɗan bai su biya. shi wallahi bai ko yanzu da yana aiki ko wani shi yana nan cikin muhallin. Tukar wannan in ka kalli in matar shi da ƴaƴan shi da wasu daga cikin abokan shi suna cikin jin daɗin wadatin shi. Eh ma dan uwan mata ma wani dan galiba za ka wasu sun ki taimakon dangin su amma dangin matan sun tare musu. yan uwan matan sun tare musu suna ta moran dukiyarsu. na wani da da mata ƙarshen ta an rabu da mahaifiyar shi kafin ya taso ni ta fi ya gaba mahaifiyar su ke samu adawa mai nuna man ta da wani shi wani ma tana gidan za ta ana shi cewa in ka kafa da kuma wani wancan ya so an samu wannan matsala ne girma wannan wasu mata shedanu ne wasu mata su suke kawo adawa su sa ka haifi yaro sai yaron ya zama kamar ba ɗanka ba shi yasa dole ne idan mutum ya haifi ɗa ya sa ma yaron ido kuma kullum ya ringa zaune da yara yana musu nasihohi in kana da mata da yawa to yaran ya kamata ka ringa zaune da su na musamman ka nuna kai ne mahaifinsu sannan bambanci tsakanin bambanci tsakanin iyaye mata da suke da suke ne zan ya ringa adawa da juna jinin su ɗaya ne kai ne uban su kai ne kaza to insha Allah in kana yawan zauna da su kana musu wannan yana tasiri to wani uban ba ruwan shi da ƴaƴan shi kawai ya haife su ne sai ya bar ƴaƴan ga mata mata su ringa wuɗu ba ku ga yara bayan wani lokaci mai tsawo sai ga yaran sun koma suna adawa da kai a matsayinka na mahaifinsu in ma suna takama da mahaifiyarsa mace cewa ya auro ta ba kai ka auro ta ba kai ne kai tunani ka ga cewa ta cancanta ka aura har ka ɗauko ta to ya kamata ya duba wannan in yana alfahari da ita a matsayin mahaifiyarsa sai ya duba wane ne sababin da ta zama mahaifiyarsa to duk wannan wasu iyaye maza ba sa zama su yi ma ƴaƴansu wannan nasiha din amma insha Allah yau da gobe kana yi kullum ka kira su ce to na kira ku ne a matsayin na uban kun san dai wato iyayen ku daban-daban ne ku ba gaba kai mahaifiyar ka wacce kai ma mahaifiyar ka wacce amma wannan baya hukunta ku yi gaba farko dai ku dukan ku musulmi ne dukan ku aqidan ku daya kuma ni ne mahaifin ni ne na auro mahaifiyar ku so daga da ni na auro mahaifiyar ku ina son ta yasa na aure ta ya ban son ta ba zan auro ta ba to kuma ina so ta haifa min ƴaƴa ba masha Allah ta haifa min ku saboda haka ku zauna lafiya ku haɗa kai kun fito daga waje ɗaya ne in kana a hankali a hankali in sha Allah a cikin yara goma za ka samu bakwai gida ko ka samu biyar sun fi ka to amma in kai shuru za ka rabu da duka Ka ga yara kowa ya koma wajen mahaifiyarsa kai baka da kowa ana yin haka muna dariya wallahi yara sukan koma wajen mahaifiyarsu kaga kowa Ka ga mahaifiyar bulbul kai kana nan wujiga wujiga eh. na'am kuma kawo mana maka duk ana yin irin wannan amma shi a matsayin shi na mutumin kirki bai dace ya tuna da wannan ba a gani yayi wanzu in kace za ka yi wannan tunani to da wuya kamar kamar yi zumunci ma Wani da gaske da wuya ka yi zumunci kace za ka kula da wannan sannan kace za ka duba wai har halin mahaifinka da abin da yawa mahaifiyarka kai ma sai ka shiga cikin zunubi kai ma sai ka zo ka saba wa mahaifinka ba ka da hujja don mahaifinka ya zalunci mahaifiyarka shi za ka rama in ka rama ya zamanto ka sa mahaifinka cikin wahala ka saba mahaifinka kai ma za ka samu yaro wanda zai ma abin da kai eh a bare da gaske to wawanci ne fada wasu mutane da yawa ba sa ganewa kada ka shiga fada tsakanin manya da manya wani sai ya shiga da mahaifiyarka da mahaifinka abu ɗaya ne su kun suna faɗa ka raba kawai amma dukkan su gaba ɗaya ka ci gaba da musu alkhairi yadda ka saba mahaifinka ka yi mai alkhairi mahaifinka ne mahaifiyarka yi mata alkhairi mahaifiyarka kar ka shiga faɗa ka ce tun da mahaifina ya mun kaza to ni ma sai na yi maganin mahaifina wa ya shigar da kai cikin wannan faɗan babu wanda ya shigar da kai cikin faɗan to wanda bai gane ba zai ga ya shiga faɗa yana goyon bayan mahaifiyarsa a nan kuma ya hallaka ya hallaka Thank you. zai zuwa kowa ya san da wannan siyasar wannan ya rika wasan karkar da kuma da lokacin ubasanci kusan shekara takwas sai zama da tun da alayin zuwa ya shi ko cibiyar shi na alayin zuwa ba wallahi ba da yan yan kishiyar wallahi sun yi ko har sun gaci har iya zuwa su da raci suna nan kamar da aka kone gidan ya sai musu gida kuma ta ce wallahi kun yi rayuwa da ba a wallahi ya yi boko wani an yi ya har yanzu bai da aiki yana dan yana zaune bai da aiki ko ko abin da zai shi ya zama kamar mai gari kullum yana da zato amma ba shi ne ko kuma su ne hawa ba ko kaga dai wannan abun ya kamata a ce wato ana sa shi cikin tunani sosai abu ne wanda ya kamata a sa shi cikin tunani inda mutum mai ajini ne kaga da mahaifiya da mahaifi suna faɗa naka shine ne ka raba in za ka iya yin nasiha ga mahaifin ya yi adalci cikin hikima ba tare da kamin wulaƙanci ba ka yi amma wani direct wasu ya nuna mahaifiyar ta mahaifin har yanzu rinka gaya wa baban shi magana bai san ya gama hallaka ba an gane mahaifin shi ya yi tunani ba har ko ɗauko mahaifiyar taka da ba don ya yi tunani ba da mahaifiyar ka ba ta zo gidan har ta haife ka ba to kawai kai tunanin wannan in kai tunanin wannan ashe mahaifin akwai wani ni'ima mai girman da ya maka wannan abin da ya haɗa su shi ya haɗa su shedan ne ka zai da zaka kawai ka gyara al'amarin amma ba wai ka zo kana cin mutuncin mahaifinka ba don wannan dalilin na'am misali a kasuwa suna da iyali suna da abinci kasuwa ya ga mace na sai da abinci to a ya danganta bai uzurin da ya ta ke zai da abinci wata talauci ne ita ma ba son ranta bane bayan da za ta yi amma kuma ta riƙe addini ɗaya eh, ta riƙe addini tana kiyaye hijabi ba ta wasan banza da maza ba ta surutun banza da su amma tana wannan sana'a ne don ta rufa makanta asiri da zai hana ya aure ta in ya aure ta ga in yana da wadata sai ya cire ta daga wannan abin da take a kasuwa ya dawo da ita ya rike ta a gida yana kulawa da ita dama lalura ya kai ta wannan abu ba laifi rai da gaske eh, ta wajen ta aure irin wannan masu zuwa wani ya san shida wanda suka aura wani taɓa samun an samu matsala za a da kamun kai wasu wahala ce take sai su dan wannan da ba su da abin ita kuma ta kai rike sai ta aure da yanayi abin ya zama wasu dole ne da mutum ya zo da zai a rinka zanace zanace ko a ce ana bara ai gara a rike sana'a shine Allah shi taimake mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك